a gaba su ne asharu zulhijja wata ko kuma mu ce al'asharul uwal li zulhijja wato goman farko na watan zulhijja wannan kwanaki kwanaki ne da suke da mahimmanci wanda malamai kowane lokaci suna bayani a kai kuma alhamdulillahi kusan an samu wayewa akan abin da ya shafi wannan kwanakin ko kullum samun ci gaba ake yi wannan kwanaki ubangiji ta ala ya rantse da su da ya ce wal fajr wa layalin ashar ya rantse da diraren su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da ya tabbata hadisi ingantacce yace ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna a wata fiha a habbu ilallahi min hazihil ayyam babu wasu kwanaki wanda aiki nagari a cikinsu yake soyuwa a wurin ubangiji ta'ala kamar wa'annan kwanaki, wato babu wasu kwanaki wanda za ka yi aikin alkhairi wanda zai zama Allah yana son sa kuma ya karɓe shi ya yarda da shi kamar ka yi so a cikin waɗannan kwanaki goma wato na farkon wannan wata na zulhijja wato shine tun daga ranar ɗaya ga watan zulhijja har zuwa wato ranar sallah shine ranar goma ga watan zulhijja wanda har malamai suka yi saɓani da wayannan kwanaki na goma ga watan zulhijja da kwanakin goma na ƙarshe na watan ramadan wayanne ne suka fi wato ainihin daraja to su malamai suka ce kwanakin goma ga watan zulhijja nan sun fi daraja saboda wannan hadisi da na faɗa cewa manzo sun ce babu wasu ayyuka da za ka yi su samu karbuwa da soyayya a wajen Ubangiji ta'ala kamar aikin da za ka yi a wayannan kwanaki na farkon zulhijja suka ce saboda haka wayannan kwanaki goma na farkon zulhijja sun fi ma kwanaki goma na ƙarshen wata ramadan wa musamman ma akwai ranar arfa a ciki akwai ranar sallah wasu malayen suka ce a kwanakin ƙarshen ramadana na goman ƙarshe na ramadana sun fi falala fiye da nan kwanakin me yasa suka ce saboda akwai daren lailatul qadri a cikin su kuma ubangiji ta lafi lailatul qadri khairu min alf shahr kai ibada a cikin lailatul qadri yafi kai ibada a cikin wata dubu wato shine shekara 83 da wata shida to shauku mai taimiya sai ya hada magana gaba daya shine ake ce masa al-talfiq yace diraren ƙarshe na goma ramadan to sun fi falala a kan diraren farkon goma zulhijja ce me yasa saboda ai akwai daren lailatul qadri a cikin diraren goma na ƙarshe na ramadana Ya ce amma yini na goman farko na zulhijja kuma sun fi wato yinin goman ƙarshe na ramadana me yasa saboda akwai ranar arfa a wannan yinin sannan kuma akwai ranar sallah yawmul hajjil akbar to wannan magana ita ce tafirin jayi domin manzala ta sa da ya tashi faɗan falalan goman ƙarshe na ramadan da ya faɗi da ya kawo ya kawo daren lailatul qadri ne bangiji ta ala ce lailatul qadri khairu min alf shahr kaga su diraren ake nufi diraren to amma da manzala ya zo bayani akan abin da ya shafi kwanaki goma na ƙarshe da yini ya faɗa yace ma min ayyamin bai ce ma min layalin ba al'yom a wurin wurin aurin balarabe shine yinin ba ba ba ba ba diraren ba yini in kwana duka zai faɗa diri yini da dire to dire ma ya fi faɗa. so saboda haka in dai da rana za ka yi aiki na gari to kuma babu inda babu inda ka yi shi ba zamanin da za ka yi shi ya zama yana da falala kamar goman farko na zulhijja sune wannan kwanakin da muke ciki in ko da daddare za ka yi aiki to babu kuma diraren da suke da falala kamar diraren goma na ƙarshe na wata ramadan to wani irin ayyuka ake yi a wa'annan kwanaki na farko na na zulhijja shine aiki a buɗe yake domin maza sama cewa ma min ayyamin al'amalu salihu ahabbu fihinna ila Allah min hadhihi al-ayyam babu wasu kwanaki wanda aiki nagari yafi soyuwa wajen Allah ta'ala kamar wa'annan kwanakin sai sahabbai suka ce walal jihadu ya rasulullah ko da jihadi ya manzon Allah sa sama sai ce walal jihadu illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi zalika min shay yace ko da jihadi ne fi sabilillahi ka je aka yaki da kai na musulunci to ladan aikin ka ladan jihadin ka bai kai ladan yin aiki a wa'annan kwanaki goma na farko na zulhijja ma yace sai dai mutumin da ya fita da ransa da dukiyansa kuma bai dawo da komai ba ya tafi da dukiyansa kafurai suka kwace kuma suka kashe shi bai dawo da ransa bai dawo da dukiyansa ba to shine kawai ya fi mai aiki a irin wa'annan kwanakin lada kakwa ladan ba karami ba ne to manzan sama sai ce al'amalu salih aiki na gari to wannan al'in al'al'umumiya ce al'alistigrakiya ce wato tana nuna kowane irin aiki wa'al tufi kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal hakim so da haka in an ce al'amalu sale to ko aiki ya shiga shi yasa sallah ta shiga kai nafila da rana a wata ramadan abin a kwanakin goma na farko na zulhijja azumi ya shiga na nafila sannan abin nan sadaka ta shiga zikiri ya shiga karatun alkur'ani ya shiga wannan ayyukan dukkanin su ayyuka ne masu falala amma in ka yi su a wannan goma na farkon kuma falalan ya fi yawa idan ka yi sallah nan ne ka fi kusa da ubangiji subhanahu wataala aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbi fa huwa sajidun lokacin da kake sujjada sallah ita ce azamul ibada, ibadan da tafi kowace girma tafi kowace lada to amma in ka yi ta a wayannan kwanakin sun fi lada haka ne idan ka ɗauki. Abu nan ah, azumi man sama yawman fi sabilillah ba'da Allah wajhu an nari sab'ina kharifa in kai azumi guda ɗaya don Allah Allah zai nisanta ka daga shiga wutan jahannama tafiyan shekara 70 to a wannan kwanakin sun fi lada sannan ne ka ɗauki karatu alƙur'ani man kara min kitabillahi harfan falahu hasanatun alhasanatu bi ashari amsalha don da karanta harafi ɗin alƙur'ani lada goma lada ɗaya a ninka ladan sau goma to idan a cikin wayannan kwanakin ka karanta alkur'ani za a ƙara ninnin kaladan to haka nan sadaka ko dan kaɗan kai ko da da zakin dibino manzala sama ya za a reni sadakan ana daɗa ta har ta zama kaman kattin duwatsu sai ka je ranar alkiyama ka samu ladan kaman katon dutse to a wayannan kwanakin in kai sadaka ya fi falala akan wasu kwanakin banda wannan to haka nan duk ibadan da ka ɗauka so da haka kofan a buɗe take ai ta ibada ai ta ibada sannan a cikin wannan kwanakin akwai ranar arfa wanda azumin wannan ranar kuma yana da falala kuma a cikin wannan kwanaki goman farkon ne wanda manzala ta ya yace aka tambaye shi dangane da azumin ranar alfa yace yukaffiru sanatal madiya wal baqiya yana kankare zunubin zunubin shekaran da ta wuce da kuma shekara mai zuwa saboda haka kenan shekara biyu azumi rana ɗaya ya kankare maka zunuban shekara biyu kai wannan ba karaman falala ba ce, to sannan kuma ga aikin haji da ake a wa'annan kwanakin ana yin umra ana yin aikin haji a ranar arfa ana tsayuwan arfa wanda eh, tsayuwan arfa babban al'amari ne wanda wannan ranar arfa maza su ma ya ce ita ce mafi mafi fitin rana kuma ita ce mafi abin nan ba wata addu'a mai karbuwa kamar addu'an da aka yi ta a wannan ranar khairu du'ai du'a yawmi arfa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mafi alkhairin addu'a tace addu'a ranan arfa mafi alkhairin abinda na faɗa ni da annaba da suka zo kafina shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir saboda haka akwai zikirin Allah a wannan ranan akwai kuma tsayuwan arfa wanda ubangiji ta alfahari da wannan rana ta wato tara ga watan zulhijja ita ce ranar alfa arfa wanda zai cewa mala'iku unzuru ila ibadi ja'uni shu'usan ghubra ku duba bayina sun zo mini suna masu kora-kora faini ushidukum laqad ghafartu lahum ina shaida muku cewa na gafarta muku duk wanda yake tsayawan arfan nan ubangiji ta zai ga mala'iku ina alfahari da su kuma na yafe musu bayina ne kaga wannan ba karamar falala bace to idan ka tafi ranar sallah kuma ita ce yawmul hajji al-akbar wanda ya zo a hadisi mafi girman kwanaki ita ce rana mai ranar babban sallah shi yasa ba ma yake cewa babbar sallah wannan rana tana da girma tana da matsayi a wajen ubangiji subhanahu wata'ala ta wannan ranar akwai ibada ayyuka da yawa da ake wanda shine yi karshe daga cikin ayyukan da ake akwai idi akwai zuwa idi idan hantsi yayi za a yi raka'a biyu raka'an farko a yi kabbara guda bakwai hadda kabbaran harama raka'a ta biyu kuma a yi kabbara guda shida hadda kabbaran tsayuwa sannan ba an gama a yi ba. wanda musulmi da su fita su yi ado su tafi masallacin idi su dawo gidajensu wana son ka yi abin nan ka yi idi da sabon tufafi idan baka samu baka samu tufafin ka da ya fi kyau ka sa. idan ka je ta wannan hanyar ka dawo ta wata hanyar hanyar ta wancan hanyar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ga kabbarorin da ake a wayannan wato ainihin kwanaki, ko sun ce yana fara tun daga ranar arfa wasu suka ce ranar sallah har zuwa ayyamu tashrik kwana uku na ƙarshe la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wayannan kabbarorin ayyamu tashrik duk wannan ayyuka ne na lada na zikirin Allah subhanahu ta’ala sannan a wannan ranar ne mahajjata suke zuwa su jifa jifan jamara wanda ake cewa jifan shaidan sannan su yanka hadayansu su yi aski su je makka kuma su yi dawafi su yi sa'ayi shi yasa babu wata rana da mahajjata suke yin aiki suke shan wahala kamar ranar sallah duk yana cikin wayannan kwana goma na me na ƙarshe na farko na watan na watan zulhijja to sannan banda wannan ga wanda bai je aikin haji ba kuma akwai layya akwai udhiya wanda layya asalinsa sunna ce ta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam annabi ibrahim ya yi mafarki cewa yana yanka ɗansa to mafarkin annabawa gaskiya ne dansa isma'il dansa da yafi so shi kenan sai zai samu ɗansa Ismail ka san a yaranka ka fi son ƙarami galibi to shi kenan sai cewa Ibrahim ai Ismail cewa inni ara inni ara fil manami anni azbahuka na gani a cikin bacci ina yanka ka fanzur ma za ta ka duba me kake me ka gani in yanka ka ko kar yanka ka san ya shawarce shi sai ta ya abatif almatumar satajiduni insha Allah min as-sabin ya babana ka aikata duk abin da aka umurce ka insha Allah ka same ni cikin masu haƙuri wato zan yi haƙuri kuma haka ne ya kama shi ya ɗaure shi inda ake ɗaure rago sannan ya ɗauko wuƙa zai yanka shi sai Allah ta ya fanshe shi da da rago fadainahu bi zibhin azim da cewa ba aya ne ta zo cewa rago ba amma haka ake fassara abun yanka mai girma shine rago wasu ce ragon ma daga aljanna ne aka kiwata shi to wannan shine asalin layya kuma shine asalin hadaya wanda mahajjata suke yi to manzala ta sama ya zai ƙara sunanta, wato shi layya ɗin ya yi layya kuma ya yi wa iyalensa ya yanka wannan rago ya ce wannan kuma na yanka wa iyalena ya yanka wani rago ya yanka wani ragon kuma ya ce liman lan zahi min ummati ga duk wanda bai laye daga cikin al'umma ta ba na masa na masa layya to layya yana da muhimmanci sunnarsa ta farko manzala ta sama ya ce idara aitumul hilala wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sha'rihi wa asfarihi idan kuka ga watan zulhijja ɗayan ku yana son yayi layya to ya kame kar ya yanke gashin sa ko farshen sa kar ya yanke gashin sa ko farshen sa wata riwayan hatta yudhiya har sai ya yanka ragon layyan sa to wannan shi ma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantaccen hadisi hadisin muslim idan kayi kana da lada in baka yi ba kuma babu alhaki kuma wanda ya niyan layya kawai shi aka sunanta wannan wanda ba layya zai bai je yanke farcen sai je yanke gashin sa sannan layya ya zo a hadisai isnadin su bai inganta ba hadisai guda biyu cewa idan mutum ya layya kowane gashi za a bashi lada bi kulli sharatin hasana kowane gashi guda ɗaya na dabban da zaka layya da shi za a baka wato ainihin lada a kansa sannan da wani irin dabbobi ake yin layya ana yi ne da bahimatul an'am bahimatul an'am su ne raƙuma da shanu da tumaki da awaki al'ibil wal bakar wal ghanam wayannan guda uku su ne to a cikin jinsi ukun nan ko shanu ka ɗauka ko raƙuma ko shanu ko tumaki ko awaki to mazajensu sun fi daraja akan matayensu idan da raƙumi za ka yi to namijin raƙumi ya fi kan me kan taguwa mace kenan idan shanu ka ɗauka sa ya fi a kan saniya wato bujumi kenan idan kuma tumaki ka ɗauka rago ya fi tinki a lada idan awaki ka ɗauka taure shine ɗan akuya kenan ya fi akuyar lada kowannen su namiji ya fi ya fi mace lada to idan ka haɗa su gaba ɗayan su duka kuma to raƙumi ya fi lada a kan saniya saniya kuma ta fi lada akan kan rago ko kan tumaki gaba ɗaya tumaki kuma sun fi lada akan jinsin akuya wannan shine zancen da ya fi inganci duk da cewa wasu mazhabobin kamar malikiya sun tafi cewa rago ya fi lada dalilinsu shine ai an ce annabi ibrahim ya fanshi isma'il ne da rago sannan maza sama ya yi layya da rago sai za suka ce to rago ya fi layya amma hadaya kuma raƙumi ya fi to zancen da ya fi inganci kowannen su raƙumi ya fi sannan shanu sannan kuma sai tumaki sai awaki me yasa saboda su ma ai ya yanka raƙuma guda ɗari a hadaya hadaya kuma duk hukuncin ta ɗaya ne da layya hadisan da suka zo mana alayyansa ya yanka abin nan raguna ne to kila ragunan su yake da su su ya samu lokacin da aka zo hada kuma yana da raƙumi raƙumi ɗari ya soke guda sittin da hannunsa ya soke su guda arba'in sai dina ali ya ƙarisa kuma idan an duba kuɗin ai inda rago ya fi yaushe za ka zuba kuɗinka ka sai raƙuma ɗari raƙuma ɗari ai miliyoyin suna da yawa rago kuma dubu talatin ma sai ka samu in har rago ya fi ai ba za a zuba wannan kuɗin a ce za a za a abun nan ma za a yanka ba za a yi raƙumawa to tinkiya eh, abin nan saniya kuma ta fi me ta fi rago saniya ita take gaba da rago sannan rago kuma yana gaba da tinkiya tinkiya tana gaba da taure taure yana gaba da akuya gurgudun darajansu gurgudun wato dadansu dalilai guda biyu da suke ƙarfafa cewa saniya ta fi rago don a kansa ake magana don raƙumi kan ina ji zai wuya a ce a cikin mu na akwai wanda zai yanka ko zai soke rakumi a Najeriya ma kida ba mu san can kusa da Nijar ba amma rikicin da ake yi saniya ne tafi ko kuma ko rago muka ce saniya tafi saboda dalilai guda biyu dalili na farko shine hadisi ingantacce hadisin Bukhari wanda maza sama yake cewa wanda ya tafi ranar juma'a a sa'a ta farko man tawabba fa ahsana alwudu'a thumma raha ila almasjidi wastama'a wa ansata faka annama qarraba badana duk wanda ya alwala kyautata alwala ta masallacin juma'a ya je saurari hutuba ya tafi a sa'an farko ya je saurari hutuba to kamar ya yayi ibada ne da raƙumi muka ce sa'an farkon nan kamar tun hantsi ya tafi kenan to wanda kuma wa marra fi sa'ati thaniya faka annama qarraba baqara wanda ya tafi kuma a sa'a ta biyu rana ta dan daga kamar ya yi ibada ne da saniya kaga misali mutai tafi karfe tara wannan kuma sai goma ya je to na taran nan yana da ladan raƙumi wancan na goma kuma yana da ladan saniya Wa ومن راح في الساعة في الساعة الثالثة فكأنما qarraba kafshan. wanda kuma ya tafi a sa'a ta uku kamar a ce karfe 11 kamar yana da lada kamar yayin karago kaga bai kai na saniya ba kenan domin wancan ya fi sammako dole zai fi lada Raha ومن راح Rabi'a الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة wanda ya tafi a sa'a ta hudu kuma kaman daga sha biyu kaman ya yi ibada da me da kaza kaga kaza ko shakka ba bata kai me ba bata kai rago ba shi yasa ba a laye da ita ma ita don ba ta cikin bahimatul an'am wanda kuma ya tafi a sa'a ta biyar kaman ya yi ibada da kwai kaman ya yi sadakan kwai ne wanda da karfe ɗaya kenan wanda ko ya zo liman ya fara hudu ba mala'iku sun tashi daga aiki ya sun nade fayil din don suna rubuta wani ya zo dan wani sai su nade takardun su su zo suna sauraron hudu ba shi ko bai shiga list ba ma balle tana ce ga ladan da aka bashi amma dai yana da Juma'an sa kuma yana da sa daidai gurgudu to kaga nan da aka jero manzo sama ya nuna ibada da raƙumi yafi ibada da saniya da saniya yafi da rago kuma ko irin ibada ko da yanzu zaka ce bari in yanka na yi sadaka da wanda ya yanka saniya ya yi sadaka da wanda ya yanka rago na saniya ya fi ko shakka babu to haka hadaya haka layya sannan dalili na biyu jabir bin abdullah hadisin bukhari da muslim hadisin muslim manzala ta sama yake jabir bin abdullah yake cewa amara na rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an nashtarika fil ibli wal baqar kullu sab'atin minna fi badana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurce mu mu yi tarayya a cikin raƙuma da shanu kowane mutum bakwai su haɗu su yanka saniya ɗaya ko raƙumi ɗaya ya ishe su yin layya ko hadaya kenan saniya ɗaya mutum bakwai suna iya yin layya da ita amma rago kuma duk malamai su ittifaqi sai dai mutum ɗaya mutum bakwai ba za su haɗu su sai rago su layya ba to kaga sai saniya ta fi me ta fi rago idan kai kai kai laye da saniya kamar ka laye da raguna nawa kusan bakwai kenan tunda mutum bakwai suna iya haduwa akan saniya amma rago kuma sai mutum daya to kuma kudin su ma ba ɗaya bane ai kudin su ma da tsada saniya ta fi me ta fi rago gima sai dai wani rago ne kuma daban wannan wanda aka masa wani kiwo daban zai iya fin wata saniya wanda ita kuma kila wata kunjume miya ko makamancin wannan so wannan dalilin da makamantansu shi yasa mafi yawan malamai suka rinjar da cewa layya da saniya ya fi layya da wato ainihin rago to idan muka zo kuma abin da ya shafi su dabbobin layyan akwai shekarun da sai sun kai kafin suke layya ba duk dabban da ka kaga dama ka je kasuwa ka saya kawai shikenan kai layya da ita ba idan raƙumi ne sai ya kai shekara biyar kafin ya kai layya saboda ka ka nemi wanda ya san raƙuma yanzu wannan kana ga zai kai shekara nawa idan ya ce shekara uku to bai kai layya ba ya za masu neman sauki a hadaya in an je aikin haji wai sun yanka raƙumi su bakwai to a duba tukun wani raƙumin suka yanka ya kai a layya da shi a hadaya da shi ko bai kai ba kaga ba sauki kenan in bai kai ba to saniya kuma sai ta cika shekara biyu tif ta shiga na uku za ka je kai ka sai saniya yar bana ɗaya yar shekara ɗaya ba ta maka layya ba kamar yadda ba ta yin hadaya sai ta cika shekara biyu cif rago kuma abin nan eh, rago kuma wata shida kawai zai yi maka dan wata shida kawai yana yin layya dan wata shida kawai akuya kuma sai ta kai shekara ɗaya shi rago akwai saɓani wasu sun ce eh, wata takwas sun ce wata shida da mafi inganci wata shida ne to kai kenan duk a babin shekaru rago shine yafi yana da wuya ka je ka sai tinkiya ko rago wanda bai kai wata shida ba idan shi kanana suna iya yi amma akuya sai ta shekara saniya sai ta shekara biyu kaga sai manya ne suke haka rakumi sai ya shekara biya. to dole ne mutum ya kiyaye wa'annan shekarun a lokacin da wato zai zai sayi ragon layyansa in bai cika wannan ka'idan ba to ka je ka canja domin ya zama kayan layya ba nama ka ci ba idan dan akuyan ka bai wuce wata takwas wata goma ka je ka sai da shi ka sai wani saniyar ka bauta shekara ɗaya ba ko da rabi ka sai da ita ka sai wata ragon ka bai kai wata shida ba ka je ka sai wani wanda ya kai wata shida to sannan kuma akwai wasu aibubbuka da suke bayyana wa abin layyanka in akwai bai zai yi ba sannan shi ma hadisi ne ingantacce manzo sama ya ce la tajuzu fil hadaya arba'un abu guda hudu dabbobi kalan dabbobi guda hudu ba sa halatta ayi hadaya da su wata ruwa la tujzi'u ba sa isa ayi hadaya da abun ayi hadaya ko laye da su yace al-awra'u al-bayyinu awruha al-arja'u al-bayyinu zilfuha ko ko dal'uha al-maribatu al-bayyinu maraduha al-hazilatu allati la tunki ko al-kasiratu allati la tunki ko al-kabiratu allati la tunki duk yazo a hadisi mai ido daya wanda idon ta dayan a bayyane ne ma'ana da ka ganta ka san cewa wannan dabbar mai ido ɗaya ne to ba za ta yi layya in kai layya da ita ka ci nama ne ta zama shatu lahmin akuyan nama a dabban nama amma ba na ba ba ba na layyama. to idan mun ce mai ido ɗaya ba za ta yi layya ba to kahuwa, ballanta nama kahuwa ba za ta yi ba to amma makantan dabban fa ba wai idon ta zai rufe bane galibi irin yanda idon makaho yake rufewa za a ga idon ta kirkiri amma ba ta kallo ko ta gefe gefe kawai ido ɗaya ne yake kallo masu kiwon dabbobin suna iya ganewa cewa wannan ragon da ido ɗaya yake gani ko wannan tinkiyan da ido ɗaya take gani to sai ka kula da wannan haka nan gurguwa wanda ta yake bayyane manzala sun ya ce ba za ta yi layya ba wato tana dingishi dingishin in ka hango ta ma kawai ka ce ga waccan dabban tana dingishi to ita ma ba za ta yi ba ko raƙumi ko saniya ko tinkiya ko akuya amma gurguntan da ba a ganewa sai ka lura za ka gane dabban nan tana dingishi to za ta yi layya in dai sai ka lura sosai don ya ce albayyinu bala'uha sai ya bayyana kaga idan bai bayyana ba ba zai hana layya ba to idan muka ce gurguwa da gurguntanta ya bayyana ba za ta yi layya ba sai mu ce ballantana mai kafa ɗaya ko ballantana wanda aka yanke mata kafafuwa ga ba za ta yi layya ba ke ita tunda gurguwa ma ba za ta yi ba amma dabba gwamiya wanda tafiyanta noman ne tana iya layya don ba gurguntaka ba ne ko dai kafafuwan sun dan matsu a gaba ko kuma sun dan yi faɗi amma kuma tafiyanta daidai take tafiya ba babu gurgunta a tare da ita wannan za ta yi layya amma gurguwa ko asalin halittanta gurguwa ne da haka aka haife ta to ba za ta yi layya ba sannan ta uku shine marar lafiyan da rashin lafiyan ta ya bayyana da ka ganta za ka ce kai dabban nan ba ta da lafiya ko saniya ce ko ko tinkiya ko akuya ko rago ko taure in dai ba ta da lafiya to ka canja wata kawai ka je ka nemi ragon layya ko dabban layya ba za ta yi ba sai dai in rashin lafiyan bai bayyana ba don shi ma manzo sama ce albayyinu maraduha wanda rashin lafiyan ya bayyana amma in tana da lafiya wani ma ba zai iya ganewa ba cewa ba ta da lafiya kila sai mai ita ne zai gane to nan za ta yi layya kuma rashin lafiyan da zai hana layyan ko da a baɗi baɗini yake ko a zahiri wato akwai rashin lafiya na dabba wanda ba a iya ganin sa kamar irin na mutum shi ma yana da wannan amma kuma dabban nan ba ta iya tashi ba ta iya cin abinci ba ta kaza kaga rashin lafiya ya bayyana kawai a kwance take ko tana ihu ko ta to kaga wannan ba a san ma kila me dame ta ba ba za ta yi ba ko kuma wani kirci ya fito mata wasu kuraje a jikinta gaba daya to wannan ba za ta yi ba za ta yi layya ba to sai kuma wato ramin miya wanda ba ta da kitse ita ce alhazila ko alkasira wanda ta ji jiki da ka ganta ka san yunwa ya kama ta ko kuma alkabira wanda ta tsufa ba ta da nama in ka je kashi da za ka akwai inda ake taba dabba a gane tana da kitse ko ba ta da shi shine gadon bayan ta nan a kama shi haka da hannu to sai ka ji kawai kashi ne yake sukan ka kawai ka je ka nemi wata dabban daban man ka ji ka damko nama yana zamewa to ka san tana da mai kenan to irin wannan dabban ake nema ibada za ka yi kai da mai kyau in dabbarwa ne ta fita kamar ya fi ya lada to kaga sai ta zama ta amma irin kunjimammu wanda yunwa ya kama su ko rashin lafiya ko wani abu duk ba za su yi ba sai ka sai ka sai ka kula da wannan sannan kuma idan duka wa'annan aibubukan aka nema aka resa akwai wasu aibubukan da wasu malamai suka ce ba sa yi amma zance mafi inganci suna yi shine kamar mai yankakken kunne ko alama aka mata ko a haka ta zo za ta yi layya ko kuma mai yankakken ƙaho wanda wasu suka ce in ƙahon na jini ba za ta yi layya ba in kuma ya warke za ta yi layya a to ko yana jinin za ta yi layya duk nan da makamantan su wanda ka je ana faɗa duk hadisan ba su inganta ba nan guda hudun su ne wanda hadisi ya inganta a kansu ba su ne wanda ba za su yi layya ba sannan yaushe ake yanka ragon layya shine idan an je idi an dawo nan ne ake yanka dabbar layya idan ka yanka kafin idi to ka ci nama don wani ya yanka a zamanin da sama sai ce masa shatuka shatu lahmin eh abun lai abun nan ragon ka ragon nama ne kawai ka dai za ka dai ka ci nama amma baka kai dai ba so da haka mutum sai ya sake amma in bayan idi ne ka yanka ragon ka to ka yi layya in kuma a garin ku ba a idi to ka ba da time wani dan gurgudun lokaci ka ce inda za a yi idi a garin nan to da yanzu an me an sauko in ku akwai wani gari kusa da garin ku to ka tambaya kawai yaushe aka yaushe da aka sauko idi a wannan garin kawai ka nemi labarin garin an sauko idi an sauko kawai shikenan ka kaddara inda garin kuma ana idi da an sauko daga idi sai ka yanka wato ainihin dabbanka sannan sunna ta manzala ta salama a sallalle ya yakan tafi bai ci komai ba sai ya dawo a yanka masa dabbansa a gasa masa hanta ya ci wannan sunna ce kowa ta kowa da kowa kuma a sallan azumi kuma ana son manzo sun yana karyawa kafin ya tafi shi yasa ka ce azumi ka karya kan ka tafi idi domin dama yi wata guda ba ka karyawa ka sai ka karya kafin ka tafi idi layya kuma sai ka dawo kafin ka karya in dai ba ulsa da ya taimaka chronic irin <laughs> saboda haka irin su bello ba su iya wannan azumi wannan abin da ba so amma in ba da lura irin na ulsa ba sai ka je ka dawo ko karfe nawa ne sai sana daga cikin hikima kuma idi din na babban sallah a dan yi shi da wuri shi kuma don a dawo kuma a karya idan zaka iya karya da dabban layyanka shikenan amma ko ba ka ko ba za ka yi layya ba ka bari sai ka dawo ka karya din sunna ne don haka manzala ta samaye misali yanzu ka je ka dawo baka da rago ka karya ko kuma ka da rago ka bai zo da wuri ba yana ce yana yi wa wani kan ya zo naka kila zai kai sha biyu sai sai ka karya kawai lokacin karyawa ya tun da an dawo to amma duk abin nan wannan sunna ce idan kayi haka aka fi haka aka fi so to ana nuna min lokaci yayi dan tsaya a nan ranar idi ana son ado ana son ka fesa turare ka tafi da abin nan eh, sababbin kaya in babu su kyau ana bukatan zumunci da alheri shi na mallayya ana son a kasa shi uku ka sadaka ka ci ka ajiye manzo sama wata ran a madina yace baya halatta mutum ya aje naman layya sama da kwana uku shikenan sai wata shekara sai aka tambaye shi sai ce a ah, kuntu na haitukum an luhumil abahi walakin kulu wadakhiru wa tasaddaqu innama na haitukum min ajali dafa yace da na hana ku ku aje naman layya sama da kwana uku amma yanzu na ba ku izini ku ci ku ajiye ku yi sadaka ko iya kwana nawa ka ko har baɗi in kaga dama ka ajiye shi yace na hana ku ne saboda wasu jama'a da suka shigo Madina manzo Allah sama mai tausayi ne wasu mutane ƙauye ne suka shigo malam ganin wa a tufafin tufafinsu babu kyau alaman talauci kuma ranar sallah sai manzo sama ya ce kar wani ya kuskure ya ajiye na mallayya sama da kwana uku ba dole kai sadaka ba sai aka dinga fitarwa ana bara lokacin kuma ana layyan sosai ma ba irin irin yanzu ba mutum da yanka rago biyar saniya shanu kaza raƙuma kaza shikenan sai aka yi ta fitarwa ana ta ba su kawai tun da garin kowa layya kaga baki za a dinga ba to da shekara ta zago sai suka yi tamanin haka ne bana ma sai ta a'a ai na hana ku ne saboda wa'incan mutanen da suka shigo Madina miskinin nan amma yanzu kan ku ci kayan ku ku ajiye yanda kuka ga dama kuma ku yi sadaka to shi yasa ragonka sai ka kasa shi uku ragon layyanka ko dabbar layyanka naman ya zama akwai ɓangaren da za ka ci shi ma cin sunna ne akwai ɓangaren da za ka ba da sadaka ka ba da sadakan shi ma sunna ne akwai kuma wani ɓangare da za ka ajiye shi gobe ka ci jibi ka ci eh, har ƙila zuwa sati ko sati biyu gwargwadon yawan naman naka wato ai baje baje da nama domin hikiman wato layyan shine a yalwata wa iyali Ƙila wani bai samu ya ci nama har ya bari ba sai alayya sai alayya to da haka kai ba sai aka yi ta ci ba har ya zo ya ya gundure ka imma bai gundure ka ba ka barke da zawayi amma dai akwai magani wannan zawayi bari in baku wannan lakanin eh ba karanta shi ne ba mu ne suka ba mu idan ka ci nama yayi maka yawa ka ci dibino kwaya daya to ba za ka barke da zawayi ba kuma mun jarraba mun gani haka ne to za ka in layyata ta sai ka dan so dan dibinon ka <laughs> kwaya daya ba kar ka kara don dibinon yayi yawa shi ma kaga akwai akwai matsala to kaga sai daure maka cikinka ba za ka barke da za ka da sauransu to kaga lokaci ne aka samu wanda za a iya yin wannan baje-baje da da nama din wanda bai da shi kuma mawadata waɗanda suka yi Allah su taimaka su dinga tura musu su ma su dan samu su dan yi baje-baje da nama domin rana ne na wato baje-baje da nama ubangiji ta Allah ya taimake mu ya kara mana imani da tsoron Allah Allah ya ba mu wadatan yin layyan Allah kai mu lokacin wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته